بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka gabatar yau shida ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 kuma yau shida, kai 6 ga watan goma miladiya 2018 Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na kofar gidan sarkin tukur domin gabatar da muhazara kamar yadda aka saba gabatarwa duk wata-wata wanda wannan wani tsari ne da yake gudana a ƙarƙashin ƙaramin kwamiti da yake ƙarƙashin shugabancin masallacin juma'a na tudunju wannan tunani tunani ne da allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka kuma har aka samar da wannan tsari ta yadda za a rika bi duk wata a haɗu a wani masallaci kwara ɗaya dukkan masu jagorancin tafiya ta sunna a wannan yanki namu kamar yadda aka gabatar su zo su haɗu da baki ɗaya da malamai da almajirai irin mu dukkaninmu mu zo mu haɗu a waje ɗaya domin ƙara danƙon zumunta da kuma karfafa juna da kuma ƙarin samun haɗin kai wannan shi ne manufa ta farko kuma babba ta samar da wannan tsari muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci wannan manufa da aka kafa wannan tsarin dan ita Allah madaukakin sarki ya sa ta tabbata kuma Allah madaukakin sarki ya taimaki masu gudanar da ita Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi abinda aka ce a yi batu a kansa shine mahimmancin ilimi kuma tasirinsa da wajabcin sa da kuma tabbatar da cewa baya yiwuwa a bauta ma Allah subhanahu wata'ala sai da shi a ƙarƙashin haka na kasa abinda zan yi magana a kansa gida biyar insha Allah akwai na farko matsayin ilimi a musulunci sai na biyu ayoyin alkur'ani waɗanda suke umarni da neman ilimi sai hadisai waɗanda su ma suka yi umarni da a nemi ilimi sannan sai na hudu maganganun magabata na kwarai waɗanda su ma sun karfafa gwiwa a kan neman ilimi sai abu na ƙarshe shine menene dalilin da ya sa ake samun karancin neman ilimi musamman na addini dama shi ake magana a kansa a wannan zamanin namu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyace babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa Madarij as-Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya dauki wani shafi ko shafi ne da rai? a inda yake son ya nuna mana matsayin ilimi a cikin addinin musulunci a inda yake cewa ilimi shine mai shiryatarwa kuma shine tarikatul anbiya wa turatu shine gadan annabawa abinda annabawa suke tafiya su bari shine ilimi wa ahluhu asabatuhum wa wurratuhu sannan waɗanda suka yi riko da ilimi sune asaba sune masu gado da asici wanda jira suke kowa ya dubi rabansu su kuma su kwashe kaso wanda ya fi yawa waɗanda suka zama su ne masu ilimi to su ne suka zama asaba wato masu gado na asirci ga annabawa sannan shi ne rayuwar zukata sannan shi ne yake haskaka ma kwakwale sannan kiraza da shi suke waraka sannan shi ne dausayi na tunani sannan shi ne ruhi yake jin daɗi da shi sannan dukkan wanda ya shiga rudu to ilimi ne yake ba shi kwanciyar hankali sannan kuma ilimi shi ne yake zama jagora ga waɗanda suka rude ya dawo da su turba wacce take madaidaiciya sannan ilimi shi ne ma'auni wanda ake auna maganganu da ayyuka da yanayi ga baki ɗaya da shi al-qayyim yake cewa huwa al mufarriku bai na shakki wal yaƙi sannan ilimi shine alƙali mai raba hukunci a tsakanin abin da yake shakka da kuma abin da yake tabbas idan kana son ka samu tabbas to kai ilimi sannan wal wa rashadi sannan ilimi shine alƙali mai hukunci wanda yake raba tsakanin ɓata da shari'a wal huda wa dhalal bihi yu'rafu Allah wa yu'badu da ilimi ake sanin Allah madaukakin sarki kuma ake bauta masa wa yuzkar wa yuwahhadu sannan da ilimi ake ambatan Allah madaukakin sarki sannan da ilimi ake kadaita Allah madaukakin sarki wa yuhmadu wa yumajjadu sannan da ilimi ake yaban Allah madaukakin sarki kuma da ilimi ake girmama Allah madaukakin sarki sannan wa bihi tada ilayhi salikuna sannan da ilimi ne waɗanda suka kama hanyar Allah suke shiryatuwa wa min tariqihi wasala ilayhi alwasilu sannan waɗanda suke son su kai inda suke son su kai da ilimi suke kai wa min babihi kala alayhi alqasidu sannan waɗanda suke da manufa to ta kofar ilimi suke kaiwa zuwa ga manufarsu sannan al-imam ya ce yace bihi tu'rafu sharai wal da ilimi ake sanin shari'o'i da kuma ilimi ake sanin hukunce hukunce wa yatamayyazu al-halal min al-haram sannan kuma da ilimi ne halal ke bambanta da haram mutumin da bai da ilimi ba zai iya tantance tsakanin halal da haram ba sai ya dauki halal ya ce haram ya dauki haram ya ce halal saboda jahilci wani tusalul arham sannan da ilimi ake sada zumunta jahili ba zai iya sada zumunta ba wani kuma maradil habibi sannan da ilimi ne ake sanin ababen da Allah maɗaukakin sarki a matsayin masoyinmu na farko yake da su sannan wani ha wa mutaba'atiha yusalu ne min ne. sannan kuma da waɗannan ababen da aka sani na wanda za su kai ga Allah madaukakin sarki da kuma bin su ake saduwa ta kusa-kusa da Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa huwa imamun wal amalu ma'mum kullun ilimi shine liba aiki kuma mamu ne mai bin sai ka san ku ba ka tabbata sallah liman bai tabbata ba kuma ka ce sallah ka tayi ba ka sallama sallah liman bai sallame ba ka ce sallah ka tayi wa huwa qa'idun wal amalu tabi'un sannan kuma ilimi shine dan jagora aiki shine mai bin sai وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والآنيس في الوحدة sannan ilimi duk lokacin da mutum ya zama bako a wani wuri to ilimi ke zama abokinsa ya nuna masa inda zai shiga ba tare da ya bata ba sannan ilimi shine abokin hira a lokacin da ka kasance kai kadai sannan ilimi shine wanda yake ɗebe maka kewa a lokacin da ka shiga cikin rudu ko kuma kwakwalwarka ta dole sannan walkashi ko an shubuhati sannan ilimi shine yake yaye abin da yake shubha abin da bai bayyana a gare ka ba halas ne ko haram to ilimi ne zai bayyana maka shi sannan wal ghina alladhi la faqara ala man zafira bi kanzi sannan ilimi shine wadatar da duk mutumin da ya rabauta da taskarsa to ba shi ba talauci wal kalifu alladhi la dhay'ata ala man awa ila hirzihi sannan shine kogo mafaka wanda duk mutumin da ya fake da shi to ba zai tsodarta ba kuma asirinsa ba zai tsoro ba annabi min qayyim ya ci gaba da cewa mu tasbih a zo a zauna ana bitar ilimi to matsayin tasbihi ake ma Allah ladan da za a ba mai tasbihi to ladan irin ladan za a ba mutanen da suka zauna suna bitar ilimi wal bahthu anhu jihadun sannan bincike akan ilimi jihadi a wani wurin al-imam al-qayyim cikin ya dauka ya sa shi a matsayin shine matakin farko na jihadi da ya kawo guda goma sha wa talabuhu qurbatu sannan neman ilimi neman kusanci ne ga Allah madaukakin sarki wa badluhu sadaqatu sannan ba da ilimi ka ba da shi ka zama kana karantar da shi sadaka kake wa mudarasatuhu ta'tudalu bis-siyami wal qiyam sannan kuma karantar ilimi ko ana kwatanta wannan karanta shin ne ko sa da azumi da kiyamun lalle wal hajatu ilayhi a'zamu minha ila ash-sharabi wa ta'am sannan buƙatar da ake da ita ta ilimi ta fi buƙatar da ake da ita ta abinci da abin sha al'umma ta fi buƙatar ilimin addini fiye da abincinta da abin shanta sai ya kafa hujja da magana al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi yace annasu ila ilmi ahwaju minhu ila at wa wash al-Imam Ahmad Imam Ahli sunnati wal Jama'a yace an fi buƙatar ilimi mutane sun fi buƙatar ilimi fiye da abincin su da abin shan su sai yace li anna ar-rajula yahtaju ila at wa wash-shirab yawm marratan aw marratayn wa hajatuhu ila al-ilmi bi 'adadi anfas abinci a ɗabi'ar ɗan adam mutum zai iya rayuwa da abinci sau ɗaya a yin awannin shi ashirin da hudu ya zama in ya ci abinci sau ɗaya to baya bukatar wani abinci kuma jikinsa zai zauna lafiya ku, ko kuma sau biyu amma shi ilimi ɗan adam yana da bukatar sa ne gwagwadon numfashinsa domin hatta numfashin ya faɗa maka yadda za a yi ilimi yake faɗa maka ya za ka yi shawa an faɗa maka ya za ka yi hamma sai an faɗa maka ya za ka yi ta ban ɗaki idan za ka je ka biya buƙatar ka sai an faɗa maka ya za ka ya shari'a ta ce ka yi cin abincin shi kan shi ya za ka yi shan abin shan shi kan shi ya za ka yi shi yasa sai alimamu ahmad ya ce buƙatar ɗan adam musulmi ga ilimi na shari'a kun gwaggwadon numfashin mutum shi ko abinci da abin sha ana da buƙatar su ne a rana ko a yini so ɗaya ko so wannan a takaice ne matsayin ilimi a musulunci zai iya yi yiwuwa musulmi ya rayu baya ilimi sannan ya ce shi za ta inganta sannan ya ce ya samu kukuta a duniya sannan kuma ya ce ya samu kukuta a lahira baya yiwuwa sai dai in ya zaɓi wata rayuwa ba irin wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake son ya yi ba a nan kuwa to zai iya yi amma ma damar ɗan adam musulmi yana son ya zama ya yi rayuwa irin wacce Allah maɗaukakin sarki yake son ya yi kuma ya yarda da ita to babu makawa a gare shi dole ya san ilimi na shari'a gwaggwadon iyawarsa gwaggwadon damar da Allah subhanahu wata'ala ya huwace masa domin Allah maɗaukakin sarki bai sanya mutane su zama ɗaya ba wasu sun fi wasu a ƙarƙashin haka ayoyin alƙur'ani sun zo waɗanda suke nuni akan cewa ilimi shine jagora waɗannan maganganun da malam ibn ne muka zaɓi mu buɗe maganar mu da su dukkanin su suna da goyon baya a cikin alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun magabata na ƙwarai tun da sahabbai tun daga sahabbai da almajiransu, tabi'ai da kuma jikokinsu a ilimi wato tabi'i tabi'ina alƙur'ani idan mutum ya bi shi ko zai ga ayoyi waɗanda kai tsaye suke nuni zuwa ga a ilimi ko kuma suke ishara abinda malami suke ce mafa'awan nas daga cikin ayoyin da suka zo ɓalo-ɓalo suka nuna dole a ilimi sai suka fara umarni da wasila ta farko ta neman ilimin ita ce alkira'a karatu Shi ne mahanya ta farko da mutum zai bi domin samun gini kuma ita Allah ya zaɓan ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da haka wahayin farko da aka fara saukarwa ne umartan manzanmu sallallahu alaihi wasallam da ya karatu alhali kuma Allah ya kaddara masa ya zama ba baya karatu baya rubutu amma kuma sai aka umarce shi da aiki sai ya karatu Allah ya zaɓe shi ya zama ummiye ummiya gare shi daraja ce duk da ko wanda suke korewa suna ganin cewa manzal sau wannan sifar ta ummiya ba sifar sa bace amma waɗannan maganganu ne da ba su da kan gado ba su da dalili Allah ta'ala ya umarce shi yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam Allah ya ce masa ikra kayi karatu sai aka gode maf'ulun ba za ya kawo kawai aka ce ikira amma sai aka faɗi allin ita ka ce bismi rabbikal ladhi khalaq duk karatun da zaka yi kai amma da sunan ubangijin ka wanda ya halitta duk karatun da zaka yi kai da bismillah kai da sunan Allah ya zama manufarka ita ce Allah madaukakin sarki a wannan karatun da zaka wannan shar'i ne a musulunci mutum ya zama zai yi karatu amma karatun nan da zai yi da sunan Allah ce har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyin guda biyar wanda malaman tafsiri da malaman hadisi kusan kun baka ce ijma'i aka yi akwai shibhul ijma akan cewa su ne ayoyin farko da suka fara sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam babban malamin tafsiri a wannan zamanin Allah ya gafarta masa al'allama tubna ashur rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir ya yi bayani a game da waɗannan ayoyin bayani mai tsawo amma daga cikin maganganu masu tsada da ya kamata ambata yake cewa wa qad hasalat min dhikri at-ta'lim bil qalami wa at-ta'lim al-ammi isharatun ila ma yatalaqahu al-insanu min at سواء كان بالدرس aure بمطالعة الكتب وأن تحصيل tahsilal يعتمد أمورا ثلاثة يسي حقيقة ya ce ya faru a game da ambatar da Allah maɗaukakin sarki ya cewa ya karantar da ɗan adam da alƙalin da kuma karantarwa ta ga baki ɗaya akwai nuni zuwa ga abin da ɗan adam zai samu ko kuma zai iya samu na koyaswa da koyo daidai ne wanda ya kasance ta hanyar yin darasi ne ko ta hanyar ya karanta wasu littattafai sannan in mun tsaya mun lura za mu ga Allah madaukakin sarki ya dunkule mana hanyar da musulmi zai bi yadda du ya sami ilimi hanyoyi ne guda uku hanya ta farko al-akhdhu 'anil ghayb karba daga waninka bil murada'ati wal mutala'ati ta hanyar komawa cikin littafai da kuma bincike a cikin su wa tariqu hal kitabatu wa qira'atul kutub hanyar da ake bi a samu wannan ita ce hanyar karatu ka buɗe littafi ka karanta da kanka sannan kuma da kuma hanyar rubutawa da waɗanda suka rubuta maka suka fa inna bil kitabati amkana lil umami tadwin ara'i ulama'i bashari wa naqluha ila al aqtar an na'iyati wa fil ajyali al ja'iyati yace ta hanyar rubutu ne ta hanyar rubutu yalwu aka iya tantance ilmoman da al'ummatan da suka gabata masu nisa suka zama sun iya samu yanzu shi wannan malamin da nake karanta maganarsa ya rasu kusan shekaru hamsin da suka wuce sannan kuma ɗan ƙasar tunisiya amma ga littafinsa har an kwafo mana mun zo muna karantawa muna faɗa kaga ta hanyar rubutu ce sannan kuma sai ta hanyar karantawa sannan aka ma kuma masu tahowa yan baya su masu su karanta su zama sun fahimta hanya ta farko ce wattani a talaqqi min hanya ta bi ta koyon ilimi a shari'ar musulunci ita ce hanya ta karba daga bakuna bid-darsi wal imla'i ta hanyar malami ya zo yana karantarwa ko kuma ya kama ɗalibai shifta wadda wannan hanyar tana daga cikin manya-manyan hanyoyi da ilimi ya tabbata kana iya cewa ma ita ce hanyar farko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce yayi shi yasa har suke cewa alqira'atu sunnatun muttaba'atun naqalaha al-khalaqu 'an as-salaf karatu sunnatun muttaba'a wata hanya ce da ake bi naqalaha al-khalaqu 'an as-salaf 'yan baya sun ruwaito sun cirato daga waɗanda suka gabace su ku kaga wannan hanyar ke sannan kuma ita ce hanyar da malaman hadisi suke ce mata tariqatus sama'i in kaso ma ita ce tariqatul abd as da ainun da alabdu da ainun ko dai malami ya kasance shi ya zo da littafi yana karantar da almajiransa suna saurare as-sama' ko kuma al ya kasance ɗaya daga cikin almajiransa zai rike littafi ya rike karantawa shi ko malamin yana cewa haka ne in akwai sharhi ya sharhi in akwai gyara ya gyara hanya ta biyu kenan duk waɗannan ayoyin guda biyar na cikin suratul alaq na farko sun tabbatar da hanyar neman ilimi sai hanya ta uku matan qad matan qad hudihi al-uqul min sai abin da yake zuwa ma kuma kokalwar dan adam na hanyar abin da zai iya istinbatu sai ka karanta wata aya sai Allah madaukaki saki ya baka wata fahimta ko kuma abin da ya kasance na kirkire-kirkire a abin da ya shafi addini duk wannan hanya ce ta ilimi waɗannan ayoyin kuma duk sun yi nuni zuwa gare su so mu ne al'ummar da za mu tuciya mu kira kanmu da ummatu ikira ummatul qira'a al'ummar karatu al'ummar musulunci shi ya ummatul qira'ati ita ce al'umma ta karatu abu na farko da ya fara sauka ga annabin musallar da salama shine ayi karatu ko ya za a yi musulmi ya zo ya yadda da jahilci da kin yin karatu mutum ya kai shekara talatin arba'in amma bai iya baki ba ba zai iya in ka ba shi littafi ba zai iya karantawa ba wanda wannan musiba ce babba da yau ake fama da ita a cikin al'umma za ka samu mutum babba Tsila ya kai wani matsayi a rayuwa amma da za ka ba shi wani abu ya karanta maka na musulunci abin zai faro daga dama ya kai hagu ba wanda za a faro daga hagu a koma dama ba to ba zai iya maka ba in ka rubuta masa a saƙo na a kashe shi ka ba shi ka ce ya karanta ya kai wajen wanda za su kashe shi ba zai iya gane mai aka rubuta ba sai je miƙa ma makashin nasa sai idan ya faɗa masa da kansa ya ce ai kashe ka aka ce ayi sannan zai gane sakon da aka bashi ya kai haka yi wa al'ummar mu ta koma a game da karatun addini matasa da dattawa da kowa haka abin ya koma aya ta farko kenan aya ta biyu Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم falam annahu la ilaha illallah ka sani babu abun bauta da gaskiya sai Allah in ka san babu abun bauta da gaskiya sai Allah ka sami ilimi kenan to wastaghfir li dambika sai kuma ka nemi gafarar zunubin ka da na mummunai maza da na mummunai mata sai ka yi ilimi sannan za ka yi istighfari istighfari aiki ne ko aikin harshe ko kuma ka ce aiki ne ma na gaba domin shi harshen ai gaba ne a cikin jikinka amma sai da aka gabatar da ilimi sannan aka gabatar da aka faɗi cewa a yi al-imam al-bukhari a cikin kitabul ilmi ne babu yace babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali babin da zai yi bayani akan cewa wajibi ne kafin musulmi ya buɗe baki ya yi magana ko kafin ya wani aiki sai ya gabatar da ilimin wannan maganar ko ilimin wannan aikin sannan sai ya aikin ko kuma ya yi magana sai ya ce fa abin da ilimi sai Allah ya fara da ilimi kafin ya faɗi kafin ya faɗi a yi aiki wanda shi ne shine istighfar babban malamin hadisi al-imam ibn al ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sharhin sahih bukhari tun can da yace arada bihi anna al-ilma shartun fi sihhati al-qawl wal amal al-imam al-bukhari da wannan babu yana nufin cewa ashe ilimi sharadi ne na ingancin magana da kuma aiki fala yu'tabarani illa bi ba a kallon aiki ba a kallon magana da zaka yi har a auna ta a ba ta matsayi ko a ba shi matsayi shi aikin sai idan ya kasance sun bi ilimi sai idan ilimi ne limaminsu fa huwa mutaqaddimun ba, shi ilimi kullun shi yake shiga gaban su li'annahu musahhihun lin-niyyati al ilimi shine yake inganta niyya ita kuma niyya ita ce take inganta aiki ku ji matakan ilimi shi yake inganta niyya ita kuma niyya ita ce take inganta aiki فنبه المصنف في ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل yace anan al-Imam al-Bukhari da yace babun al-qawl qabla al-ilm wal amal yana so ne ya faɗa da mu har kai ya zama ya shiga cikin kwakwalwa maganar da malamai suke cewa innal ilma la yanfa'u illa bil amal ilimi baya da amfani in ba aiki yi da shi ba to kan wani ya ce a to ainihin tun da dai ba zan yi aiki da shi ba shikenan har kai ya kasance wannan ya jawo an wulakantar da al'amarin ilimi kuma an yi sakaci da neman sa a'a a nemi ilimin ai magabatan mu ma suna faɗi suna cewa talabna al-ilma la lillahi fa aba an yakuna ilmu illa lillah an fito daga Sufyan al-Thawri rahmatullahi alayhi yana cewa wallahi lokacin da muka zo za mu fara neman ilimi muna matata ba mu da niyya ba mu da niyya mai kyau fa an yakuna al-ilmu illa lillah sai ilimin ya kiyarda ya matsa mana shine ya juya mu da karfin tsiya ya sa mu sai da niyyar mu ta inganta daya daga cikin su yana cewa talabna hada ilma wa laysa lana azimun niyyati fa aba ilmu alaina hatta sahaha niyyatan ce wannan ilimin lokacin da muka fara neman sa ba mu da wata niyya mai kyau muna yi ne domin munafasa muna son ne mu ce ai mu ma ai mu ce mun fi mun fi sa'a to amma daga baya ilimin ya ki mana sai da ya sa mu dole niyyar mu ta inganta so da ka shi ne yake gaba sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa qurra rabbi zidni ilma ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce ya ubangiji ka kara mini ilimi al-imam al-jawzi a cikin tafsirin tazad al-matin yace bihi salatatu aqwalin malamai sun ambaci maganganu uku game da hukun rabbi bibni ilma suka ce ahadu hadithni qur'ana ya Allah ka kara mana qur'ani nabi al-imam muqatil shine ya kawo wannan tafsir nabi suka ce zidni fahman ya Allah ka kara mana fahimta na uku suka ce zidni hibza ya Allah ka kara mana hadda wannan wanne ne a ciki ba ba shi ba so da wannan ikhtilafu tanawu'i ne ba ikhtilafu tazadi bane kawai nau'antawa ne malamai suka Allahumma zidni ilman Allahumma zidni qur'anan Allahumma zidni fahman Allahumma zidni hizza ya Allah ka bani qur'ani ka kara mini qur'ani ya Allah ka kara mini fahimta ya Allah ka kara mini hadda kaga wannan kenan al-allamatul alusi ɗaya daga cikin malaman tafsiri a cikin tafsirin sa ruhul ma'ani ya ce wa wasu dilla bil ayati an kafa hujja da wannan ayar ala fadlil ilmi akan falala ilmi haisu umira sallallahu alaihi wasallam bi talabi ziyadati domin an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya nemi ƙarin ilimi wa zakara ba'dhum wasu daga cikin malamai sun ambata annahu ma umira alaihi salatu wassalam bi talabi ziyadati fi shay'in illa al-ilm Allah bai umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya nemi karin wani abu ba a daɗa masa idan ba ilimi ba hatta da bi'u kyawawa da Allah ya yabi manzon Allah sama da su ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim a ƙur'ani babu inda Allah madaukaki ya ce ma manzon sama ya ce wa qur rabbi zidni khulqa ko akwai aya amma kaga sai Allah madaukaki sai sai ce ne wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah ka kara mini ilimi akan wanda ka bani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika addu'a a aikace اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما wa zidni ilma. Ya Allah ka sanar da ni abin da zai amfana da ni ya Allah madaukakin sarki ka amfanar da ni da abin da ka sanar da ni sannan ya Allah ka ƙara min ilimi al cin tirmidhi ya rawaito shi da isnadi sahih kaga yu'awwilul aya ce da, manzo sama yana fassara aya a aikace waɗannan ayoyi mu wadata da su a matsayin ayoyi da suke faɗaitarwa suke ƙarfafa gwiwa a kan musulmi ya tashi ya nemi ilimi hadisai da yawa sun zo waɗanda ba su da iyaka babu wani littafi na sunna face akwai kitabul ilmi a cikinsu. tun daga al-muwaffaq na al-imamu malik rahmatullahi alaihi a matsayin littafin da yafi kowanne dadewa a cikin littafan da mafi yawanci suke yawo a hannun mutane akwai kitabul ilmi sahihul bukhari akwai kitabul ilmi sahihu muslim akwai kitabul ilmi sunan abi dawud akwai kitabul ilmi jami'ut tirmidhi akwai kitabul ilmi sunan nasa'i akwai kitabul ilmi مصنف مع الإمام akwai ابن أبي شيبة أقي كتاب العلم مع عبد الرزاق الصنعاني أقي كتاب العلم مسلم ذك للتفاي لسنة كتاب كتاب an أنواري sannan magabatanmu da tafai suka yi tsawarewa suna rubutawa al'imamu abi haitama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda aka yi su na ƙarni na biyu cikin malaman ƙarni na biyu sai da ya rubuta littafinsa al'ilmi al'ilmi kawai kan ilimi atar da hadisai da aka samu wanda suke batu akan neman ilimi ba su da iyaka a cikin hadisan da za mu iya ambata akwai hadisin na abu hurairah radiyallahu anhu manzon sama yace man dakhala na hada duk wanda ya shigo wannan masallacin namu ya ta'allama khairan domin ya koyi wani alheri aw yu'allimahu ko kuma ya koyar da shi kana kal mujahidi fi sabilillah to matsayin sa wurin Allah madaukakin sarki kamar mai jihadi ka shigo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama a wancan lokacin manzon sama ya faɗi masallacinsa a matsayin shine masallacin da ake da shi a wannan lokacin amma kowane masallaci ka shiga domin neman ilimi to matsayinka a matsayin jihadi kake muna fatan Allah ku suke sa wannan hadisin ya tabbata a gare ya zama mun shiga cikin wannan matsayin da manzon Allah sama ya faɗa wannan hadisi ne sahihi da malamai sun fitar da shi a cikin littafansu kamar Ibn Majah da Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak sannan mala albani rahmatullahi alaihi ya inganta shi a cikin sahihu tarhib wa hadisi na biyu hadisin abu umama talbahili radiyallahu anhu manzon sallama ya ce man gada da'ilal almasjid duk wanda ya tafi da safe zuwa masallaci la yuridu illa li yata'allama khairan aw yu'allima ba abin da yake nufi sai dan ya nemi ilimi ya koyi ilimi ko kuma ya je a matsayin shine malami ne karantarwa a masallacin kana lahu ajru mu'tamirin tammi al'umrati su ne ce wallahi Allah zai ba shi ladan mutumin da ya je Umara, wanda umrarsa kuma cikakkiyar umara ya cika umara kana ka ajiri mu'tamirin mil umrati Allah zai bashi ladan mutumin da ya umra wanda ya cika umararsa babu matsala ko kwana ɗaya a cikin umararsa don Allah ɗan uwa ku zuba a shaida inda ake umara nan a kudu tukwa kusa kusa ba sai mutum ya tafi ka'aba ba in baka samu zuwa ka'aba ba can Allah zai azurta ka ne ashe ga inda za yi ta umara ka kullum kullum kullum kai umara Allah ya baka ladan mutumin da ya umara tsakani da Allah wannan wace gara ba ta tafi wannan sannan sai maza sama ya kara sai ce fa marraha ila almasjid duk kuma wanda ya tafi da yamma la yuridu illa li yata'allama khairan aw yu'allima ba yi da wani nufi a cikin zuciyarsa face sai ya koyi ilimi na alkhairi ko kuma ya karanta falahu ajru hajjin tamil hijjati shi ma za a bashi lada na mutumin da ya aikin hajji kuma aikin hajjin sa ya cika wannan hadisi alhaji ya ruwaito sa mala albani kuma ya inganta shi da isnadi sahihi ya tabbatar da cewa isnadin sa ba yi da damuwa a cikin sahihi da wa tarbiyyah ba a je mutum ya zo ya buɗe littafinsa a masa karatu matsayin ladan da Allah madaukakin sarki zai ba shi matakar ta mai inganci ce ingantacciyar niyya yake da ita Allah madaukakin sarki zai ba shi ladan mutumin da ya yi aikin hajji to kun ji inda ake hajji a tukurtuku a tijin duku a magune kusa kusa sai ka zo ka yi aikin ka. hadisi na uku da za mu kawo shi ne hadisin abu waƙi ne lillaisi radiyallahu anhu manzal sama ya ce ya ce an na rasu sama bai nama ko jalcin fi masjid manzal sama yana zaune a masallaci wannan su ma'a wasu mutane mutane ke suna zaune tare da manzal sama in akbala talata na bai sai ga wasu mutane guda uku suka fa akbala tunani ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun guda sai suka zo suka fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan kuma sai ya waiga sai ya gaba irin wajen su bane sai ya gaba su ku suka zo da ya ga majalisi ne na alkur'ani da sunna ya wawaiga ya wawaiga aka ya ga ai ba irin nasu bane kawai sai ya gaba su kuma guda biyu sai suka tsaya فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسك تيا عطيه فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة jalasa fiha ɗaya sai ya ga akwai wani ɗan wurin da zai iya shiga a kawan yadda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya je sai ya shiga wannan farfajiya ko kuma wannan ɗan lungun ko kuma ɗan wajen sai ya je ya zauna wa amma al-akhar fa shi kuma ɗayan bai samu wuri ba sai ya zauna a bayan halka wa amma al-thalith fa adbara zahiban shi kuma ɗayan kawai sai ya juya sai ya tafiya su ba wajen su bane ba irin wajen su bane falamma faraga rasulullahi salama da annabi ya gama sai ce ala ukhbirukum an nafari thalathati barin ba ku labarin waɗannan mutanen guda uku ne ya faru da su hukuncin su barin ba ku labarin me matsayin su a wajen Allah madaukakin sarki amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah ya ce ɗayan nan da ya samu wannan ɗan wajen ya shige to ya fake zuwa ga Allah sai Allah ya bashi mafaka malaman hadisi da yawa sun fassara suka ce wannan matsayin da ya zauna a wannan wajen a cikin aljanna yake wa amma al-akharu fastahya fastahya Allah min shi kuma nabiyin da ya samu waje ba sai ya tsaya a bayan halka to shi kuma sai manzo mai ce ya ji kunyar Allah Allah ma na jin kunyarsa wannan daraja ce ko ba daraja ba ce to bari ku ji na ƙarshen wa amma al-akharu fa a'rada fa a'rada Allah anhu shi ko wancan da ya gaba irin wajen su bane ya gaba ya kau da kai daga Allah Allah ma ya ce ba gun shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hukuncin su al-imam hafiz ibn hajar da ya kawo wannan hadisin da ya zo kan wannan hadisin a cikin fatul bari sai ya ce wa fil hadisi fadlu mulazamati hilat ilmi wa zikri a cikin wannan hadisin akwai falalar lizimtar ƙawanyoyi da ake da tsangayoyin da ake na ilimi da ambatan Allah madaukakin sarki akwai wa julusil alimi wal mudakkir fil masjidi sannan akwai falalar malami ya zo ya zauna a masallaci yana karantar da mutane sannan kuma da falalar wani ya zo yana ma mutane wa'azi a masallaci duba kwa hukuncin wannan annabi sama ya faɗi cewa dan aljanna ne shi wannan ya ji kunyar Allah Allah ma ya ji kunyarsa mutumin da Allah ke jin kunyarsa mai makomarsa aljanna zai shiga matsayin da sayyidina Usman ya samu kenan radiyallahu anhu amma astahyi min rajuli tastahi minhu almalaikatu dayan koshi kuma ya ga ba irin wajen su bane ba majalisin su bane ba kira ba a komai bai ga wajen bai ga shayi ba bai ga buta shayi ba a zauna ana surutai ana kaza shike ne gaba kaga shine wannan babban malamin al-Imam Abu abbas al a cikin littafinsa al-Mufhim sharhin sahih muslim yace fa fihi al-hadd ala mujalasati ulama a cikin wannan hadisin akwai fadaitarwa a game da zama da malamai wa mudakhalatihim wal kauni ma'ahum akwai falalar ka shiga wajen su sannan kuma ka zama tare da su kullun ka zama tare da malamai fa innahumul qaumul ladhi la yashqa bihim jalisu domin su ne mutanen da in dai zaka zauna da su wallahi ba za ka tabi ba wannan hadisi ne shigar Allah ne kuma ya faɗa a cikin alhadisul qudus Allah ya ce ma manzon sallama humul qaumu la yashqa bihim jalisu ai malamai a zauna da su to duk mutumin da yake zama da su ba zai tabe ba ba shi ba tabe ba shi yasa aka ruwaito daga ibnu mas'ud wasu sun ce hadisi ne marfu'i amma la yasihu marfu'an hadisi ma'adari ne na ibnu mas'ud yace al ulama uqada wal fuqaha usada wa mujalasatuhum ziyada kullum malamai su ne jagorori masana fikihu masu fitar da hukunce-hukunce a cikin alkur'ani da sunna sune ne shugabannin mutane da su ne ake koyi sannan duk lokacin da ka zauna da su sai ka ƙaru sai ka ƙaru da su kai hamma ba ka rufe baki ba su yi maka nasiha kai hatta zama zai su koya maka yadda ake zama ku ne fi wannan daɗi sannan al-imam abu al-abbas al-qurtubi yace wa fihi tahalluqu li sama'i ilmi bil masjid hawla al-alim sannan a cikin hadisin akwai falalar a zauna a masallaci ai ƙawanya. wani malami ya zo na yana karantar da mutane wal haddu ala saddi khalal al-halqati sannan kuma ba a so a ciki akwai kwadaitarwa a game da idan aka ka arka barin gibi a majalisi a rika ciccike gibin har ma yake cewa li'anna al-qurba min al-alimi aula ka zauna kusa kusa da malami shi yafi shi yasa zaka ga malamai suna ba da labari cewa magabata idan za a kulla majalisi da atiba to sukan zo su kama wuri tun isha'i saboda su samu kusa kusa zuwa ga malami lima ya sulu min zalika min husnil istima domin idan ka zauna kusa da malami sai ka samu kyakkyawan saurare wal hibzi kuma ka ta haddacewa wal halu fi hilaki dhikri kal halu fi sukuti salati kai matsayin dai kawanya ta ilimi inda ake zama a karantar da karatu ko ka kwatanta shi da sahun masallaci sahun masallaci a matsayin kan namiji ina yafi falala in ka je can baya fa sai dai idan ka zo mujirimu ne wai mujirimu wani mutum ne ya zo masallaci jahili ne shikenan amma yana jin larabci jahilin balarabe ne ya zo ya shiga masallaci ya shiga sahun farko aka yi sa'a limai ya karanta wani mursalati ursa aka zo aka ce alamun hulikin wani ke ce a billahi da mu sai ya fita daga sahun farko sai ya koma can baya sai neman ya yace sun malu fi bi uhumul akhirin sai yan bayan ma za mu bi su can ko dama kuma sunansa mujrimu sai aka ce kadalika naf'alu bil mujrimin idan haka muke aikata da mujrimai sai mu ta masallaci bai dawo ba kaga sai idan ya zama haka Allah shi kyauta Allah raba mu da jahilci al-imam yake cewa shi kuma a sharhin wannan hadisin yake cewa fihi jawazu hilar ilmi wa dhikri fil masjid wannan hadisin yana nuna halarci ba ma halarci ba mustahabbancin a zauna a masallaci a yi ƙawanya domin ambatan Allah ko domin karatu babu dukuliha sannan kuma ana son ka shiga cikin wannan ƙawanyar da kai ta ilimin nan da za a yi wa mujalasatu ahliha sannan ka zauna da masu ilimin wa karahatu lin sirati an hadin ghairi udhri ku ji wannan magana ta Imam Nawawi sannan a cikin wannan hadisin akwai kin mutum ya ki zama ana karantar da ilimi mutum ya ki zama ana karantar da ilimi min gairi uzrin ba tare da wani uzuri ba ɗaya daga cikin ɗan uwa sai yake cewa da an ci a uzu billahi da shaitanin rabin sai ga mutane na tashi kamar su ne shaitanin nasiha ta bayan sallah ta minti biyar jama'an mu wahala take musu su tsaya su saurara balle a ce za a kulla karatu ka zo ka ga malami na zubar da karatu ya yi bincike amma sai ka zo ka tarar da mutanen da za su zauna a gabansa suke sa, za ka iya kirga su da yatsun hannu yana ta karatu amma mutanen da za ka zo ka tarar da su ba su wuce yatsun hannu ba wasu ma ba su kai ba suna ta karatu hudu ba juma'a mutane sun gwammace ba za su zo masallaci ba sai gab da sai za a da sallah su zo su hau da wai saƙon sati-sati da za a faɗa musu na Allah ya ce annabi ya ce to ba za su ji ba shi ma Kuɗubar idi ana gama sallar idi kawai sai ga mutane suna mikewa su tafiya su, ina za su ina da yana da tayar da hankali wannan shi yake kaiwa zuwa ga mutane su zo su ce yanzu bari su aje hun gero su kirga saboda lalacewa wai buhun gero za a kirga kuma wai sarkinsu wai shi ma da ya ɗauka takarci ne amma daga baya fahimci ilimi ne za su kirga buhun gero watan su suna kirga ba su gama ba kuma kullum sai sun zauna bayan sallar la'ata za a kirga jeru. a cikin al'ummarmu daga cikin magabata sun yi maganganu da yawa sai na ali radiyallahu anhu ya ce ya isa halala da daraja ga ilimi wanda ma ba shi da shi ya rika iddi'a'insa sai ya shi kenan sai aka ce wa mutum mala da za ka zo ya tabbatar da jahili ne shi sai ka zo kaga addu'a ka mishi ka ce ala gaba ta jahili to sai kun kwashi ɗan kallo amma sai ka ce ala ta mala <laughs> sai ta jin daɗi mutum ne farin ciki idan an danganta shi zuwa gare shi alhali baya ciki sannan ya ishi jahilci bala'i ya zama yan cikin san an danganta su zuwa gare shi su guje mishi kuma su rika fushi idan an danganta su zuwa gare su kaga wancan misalin da na buga muku ai ala gafarta aka ce ala gafarta ma jahili addu'a ka masa ne tsada ko kai da larabci kace akramaka Allah ya jahil to sai kun yi fada in yana jin la yana fahimtar larabci kuma ya tabbatar da shi jahilin haka sayyidina ali ya yake fada na umar radiyallahu anhu yake cewa ya ku mutane na hore ku da neman ilimi domin Allah maɗaukacin saki yana da wata riga ta soyayyarsa da yake sa ma waɗanda suke neman ilimi idan mutum ya saba ma Allah maɗaukacin saki so ɗaya sai Allah ya sa shi ya tuba in ya sake sai sa shi ya tuba in ya sake sa shi ya tuba sayyidina Umar ya ce in haka zai ta yi yana saban nan Allah zai ba shi tuba saboda Allah baya son ya kwaɗe masa wannan rigar ta neman ilimi da yake ciki so daga kana neman ilimi kullum ilimin nan shine zai zama maka wani wajibi wani ne hana ka saban Allah madaukakin sarki a cikin zuciya ko ka saba sai kai ka tuba ibn shihab ibn zuhri rahmatullahi alayhi yana cewa al-ilmu zakarun ilimi da kake ganin shi namiji yuhibbuhu dhukur rijali mazaje a cikin mazaje su suke neman sa amma wa yakrahu mu'annisuhu amma matan matan mazaje mata a cikin mazaje to ba su san ilimi to da sai kai makanka hukunci in kai namiji ne da gaske to za a ganka kana neman ilimin musulunci idan ko kai mata maza ne eh eh shi sai a ka san wani malami ya yana magana yake cewa cewa muna da almuhaddisunat shikenan sai wani abokinsa sai ya ce a'a ya yi ayyuha akhu ayyu jam'in hada ke ce huwa jam'ul muhannath salim eh, jam'ul muhannath salim ne ba ana da jam'ul muzakkar salim ba al muhaddithuna sannan akwai jam'ul muannath salim ko al muhaddithatu ko to sai ya ce akwai al muhaddisunat eh, a wannan zamanin ake da su al muhaddisunat yace jam'ul muhannath salim daga cikin hikimomin da aka ruwaito irin daga littafan magabata sayyidina Dawud alaihi salam yana cewa al-ilmu fi sadri kal misbah fi bayt ilimi a zuciya a kirjin mutum kaman fitila ce a gida in ba in ba fitila ya kake rayuwa a gida to haka mutumin da ya zama bayi da ilimi haka kirjinsa yake zuciyarsa haka take a aunu bin abdullahi ɗaya daga cikin magabata yana cewa min kamalit taqwa daga cikin cikar takawar bawa an tatluba ila ma qad alimta ilma ma lam ta'lam kullun ka zama kana neman ilimin abin da baka sani ba domin ka hada shi da wanda ka sani yana cin kamalit taqwa takawa da kake son ka zama taqi ka samu matsayi babba a wajen Allah to daga cikin cikar ita takwar ka kasance kullun kana neman ilimin abin da baka sani ba domin ka kara shi da abin da ka sani an ruwaito daga Ja'far ɗaya daga cikin jikokin gidan Annabi sama Ja'far ibn Muhammad wato Ja'far Sadiq kamar yadda al-Imam Ibn Abdul Barr ya ruwaito a cikin Jami'u Bayan al ya fadlihi da isnadi sahihi yake cewa al-kamalu kullu kamali cika ga baki ɗaya a tafakkur fi fahimtar addini in kana son ka zama cikakke to ka zama ka fahimci addini wasabru ala na'ibati sannan kuma ka zama mai juriya idan an jarrabe ka da wata musiba wa tadbirul ma'ishati sannan ka iya jujjuya rayuwa ka san yadda ake gudanar da rayuwa da kyau har yake cewa wa ma mautu ahadi ahabba ila iblis min mauti faqih ba mutuwar da shedan ya fi so kamar a ce wani malami ya mutu ranar shedan fati yake shiryawa ya gayyaci jikokinsa da 'ya'yansa da wakilansa a cancare saboda wani malami ɗaya ya mutu yi a cikin irin kisoshin nan da ake bada na ban dariya wata rana wani shedan sai ya ga wani malami na bacci ga kuma wani jahili na ta tsalla Shi ke nan sai rana ta kawo kan malamin sai shedan ya masa rumfa ya ɗauko lema sai ya sa masa sai wani zuciya ce kai iblis me hada kuma da wannan bawan Allah yau haka sa mai lema sai ce kai dan lafi shi ka bata mana aiki yayin nan mun ba wani aiki nan muna son mu ci nasara yanzu yana tashi baccin nan zai zo ya bata mana aiki mu dalla yi gaba to haka shedan yake farin ciki ya ji malami ya mutu wasu daga cikin magabata masu hikima suna cewa abdalul ilmi wa aula wa aula ma fasta alaihi minhu ilmu ma rabta bihi ziyadata fi dinika wa cikin. ilimin da yafi cancanta ka nema kuma abin da yafi cancanta kai gogayya da ƴan uwanka a kansa shine ilimin abin da zaka gane addinin ka ya ƙaru mutuncin ka ya ƙaru wannan ba abin da ya kai shi daraja kullum ka gane abin da ka ƙara inganta addinin ka da shi an ruwaito daga alimamul hassan al yana nasiha ga almajiran zamanin sa yana cewa mutumin da ya kasance yana aiki ba tare da ilimi ba to kaman mutumin da ke tafiya ne amma ba akan hanya ba sai ka dauko kwale-kwale ka dora shi akan titi ko ka dau mota ka dora ta a cikin ruwa ka ce su tafiya zai yiwu kaga zai yiwuwa sannan mutumin da yake aiki ba tare da ilimi ba to abin da zai bata sai fi abin da zai gyara kullum Allah zai kawo sai ya musu nasiha sai ya ce ku nemi ilimin da ba zai cutar da bautar ku ba ku nemi bautar da ba za ta cutar da ilimin ku ba domin wasu mutane sun rika bauta ma Allah da jahilci sai wannan ya kai suka ji sun fi sahabban manzo Allah sama khawarijawa kenan wannan yasa suka fito da takubban su suka rika yakar sahabban Annabi sallama suka kyara masu kafirci suka rika yakar masu imani khawarijawa kenan mutum sai ya zo kawai shi kenan sai ya hukunci ya ya sai ya hau sai ce ku da duk demokuraɗiyya kuke fi kun ce ma a yi zaɓe to ai duk wanda ya ce a yi zaɓen nan kafiri ne wanda ya ce a kafiri ya ce a yi zaɓen nan kafiri ne saboda ka mai hukuncin kafiri a kashe shi shi kenan kaga jahilci babban malamin lugha Limamul imam al-mubarak muhammad ibn yazid al-azdi yace ta'allamu al-ilma fa innahu sababun ila ad-din yace ku koyi ilimi shi yake kaiwa zuwa ga addini ba da za a yi ka zama jahili amma kuma ba ka fahimtar ka ce za ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki da jahilci kuma ka tsammani cewa Allah ya kafi ibadar da kake akwai wasu maganganun na magabata suna da yawa sabubban da suke jawo a wannan zamanin mutane suke kin karanta addini suke guje ma addini sababi na farko shine al-ilmaniyya alfasilatu fasilatu bayna ad haya rayuwar da aka zo aka sama mutane ta raba addini da rayuwarsu idan yau za ka zo a ce ka haddace alqur'ani a cikin al'umma ka rubuta shi ba ɗaya ba ba biyu ba za ka iya makaranta karanta shi daga baya mankuta ka faro daga ƙasa ka yi sama ka faro da ƙarshe ka yau ka iya tafsirin sa kai da a ce tafsiran duniyar nan a kwakwalwar ka ciki ka haddace su a mahanga ta tsarin duniyar yau kai jahili ne idan aka zo ana rubuta illiterate people aka ba da list to sunan ka ne na farko wanda za a ba rubuta ma dama baka yi abcd ba sannan ba kai da aikin da gwamnati za ta baka wani aiki za ta baka hatta alaka Allah da ake badawa irin na makaranta a makarantar boko da ai sai ne NCE sai ne NCE kai ba malami bane kai ba kowa bane a cikin al'umma wannan shine sababin farko da yasa mutane suke jin ba sai sun karanci addini ba a rayuwarsu kasuwancinsu ba sa jin addini da ta a ciki mutane za su kafa manya-manyan kamfanoni su zama sun gaito consultant daga wurare da yawa jami'a professors doctors wanda za su ba su shawara abin da ya shafi kasuwancinsu da yadda za a haɓaka kasuwancin suna da auditors suna da accountants duk sun je sun gaito su professionals suna da lauyoyi amma babu a riƙabatu shari'iyya a waɗannan kamfanonin nasu ba malamin addini kwara ɗaya da zai ce musu abu kaza wannan kasuwancin musulunci bai da shi ba haramun ne ko kwara ɗaya babu in kuma za su yi to sai dai wani malami a gefe suke da shi wanda za su dan tambaye shi wata rana idan ta kuma in ya ba su ba dole bane su tafi magana sannan kuma dama bai da albashi su ko waɗancan in suka zo suka ce ga tsarin da za a yi ai sun gano a faransa an yi wani tsari na kasuwanci da za a samu miliyan kaza a cikin kwanaki bakwai an yi kaza an yi kaza ana buƙatar 'yan ma'aikatan da basu wuce mutum bakwai ba kaza kaza muna son mu zo mu muku training akan wannan amma kuɗin da za ku ba mu shi ne za mu karantar da ku na awa biyu ne amma miliyan talatin sai su ɗauka fi su ba su amma malamin addini to ba ila mahalla lahu shi ba da mahalli a din ɗinsu a wannan kamfanin nasu ba ta tashi ake alhali tsakani da Allah ‘yan uwa akwai tsarin da aka taɓa yi a cikin duniyar nan da ya kawo tsarin kasuwanci kamar tsarin musulunci kitabul buyu'i ko na na ritala a ce ka tsarge shi ka iya shi wani kasuwanci ne wani zai nuna maka wani shi profesa ne a business ko a economics ba shi amma ba yi da matsayi shi bai da mahalli haka duniya aka tsara ta yau ta kai ma mutane saboda guje ma addini da suke yi ko tsari za su yi na su ce ga dukiyarsu sun sadaukar da ita ba za su fi kokalin su ce sun ba addini ba saboda suna jin tsoron a ce ai yan zafin addini ne su sai su ta zagaye zagaye su ta zagaye zagaye sai ce ya raba dukiyarsa gida uku ya ba da kashi ɗaya amma na taimakon gajiyayyu da waye da kai tsaye ya ce ya ba Allah ba zai ce ba saboda tsoro an raba addinin mutane da rayuwarsu wannan shine sababin farko da ya ja mutane ba sa jin su karanci addini tsarin an tsara shi yara lokacin da ake badawa ma ka dube yadda ake yanzu yaro sai je makaranta tun safe sai karfe biyar zai dawo sai karfe biyar zai dawo makarantar boko shi nan sai a ce tafi islamiyya ina zuwa islamiyya ga yunwa ga gajiya ga bacci shi ke nan. me za ka karanta masa sannan islamiyyar nan dama an ce awa awa biyu ne karfe hudu a tashi shida sannan ana ganin hadari sai iyaye su su fara faka motoci shiga hadari na a tasan mana yara muna da ta. kuma kila yaran karfe biyar ya zo kai wanda al'umma mu muna cin hadari kun dai za mu ci gaba da yin wannan tafiya to abu na farko ce na abu na biyu rin shiga lubitun ya yi kanin wancan ne ko kuma wancan ta haifar da wannan shagalta da duniya duniya yau ita ce mutane suke kallo ayan nan ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun kamar akan yau mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin namu take aiki kamar da mu musamman aka saukar da ita kawai duniya ita ake kalla in aka tashi yaro tun yana dan karami yanzu kindigatin ake yi akwai na wuce wata makaranta ma na ga wai hadda pre kindigatin yara suna ciki ake musu registration din makarantun boko yanzu suna ciki in ba ka ba za a baka admission ba an je an yi tikanin an gano cewa namiji za a haifa ko mace za a haifa wata shida wata bakwai sai a je a masa rijista a makaranta so da ka yana kaiwa shekara ɗaya zai iya cewa komai ba za a sashi firin kindigati sannan ya zo ya kindigati sannan ya shiga nazir sannan ya gama nazir sannan ya je prep duka gabaki ɗaya sannan ya gama prep ya shiga ya shiga firamare ya gama firamare ya shiga junior secondary in ya shiga in yana zuwa islamiyya yana gama junior secondary school to ba shi ba islamiyya baban shi yana kallanta maman shi tana kallanta ba wanda zai ce masa ya je makaranta ya wuce ya je asabar da lahadi da ya kamata a ce an je sai a kirkiro wani lantar sai a ce shi za a sa shi wannan shine alin shigaru da duniya shagalta da duniya da mutane suka ita suke kalla ita ce kawai suke kan rayuwarsu ta addini ba ta da matsayi a wajensu na uku ba a kafa hujja da ba a al jabi bil qadar amma manzal sama ya tabbatar da cewa la taqumu sa'atu hatta yufa'a ilm to muna jin tsoron wannan kaddara ce ta zo kiyama ba za ta tashi ba sai an dauke ilimi malamai suka ce ilmun nubuwwati ilimin annabta za a dauke ba ilimin duniya ba ilimin duniya kam za a ta kirkire kirkire rannan wani ne tukin jirgin ruwa jirgin ruwa ya zo ya nuna min wani wani jirgin ruwa da aka yanzu a America shi yafi kowanne girma akwai kasuwanni manya manya a ciki sai ka shiga kai shekara baka fita ba shi yake kai yanzu kawai ka shige akwai akwai polo wasa da doki kawai a cikin jirgin a cikin jirgin ruwa da wasa da doki ana polo ga stadium nan ga studio nan ɗauke-ɗauken films ana kiɗe-kiɗe ana raye-raye wasu suna kwallo duk ba abin da babu a wajen a cikin jirgin ruwa kaga za a ci gaba da kirkirar wannan amma ilimin addini sai ya zama yana ƙasa masu fahimtarsa suna raguwa a cikin mutane kaga wannan fitina ce sai ka kalla a unguwa in akwai malami sai ka waiga sai ka ce da yau Allah zai kaddara malamin ne ya zama baya unguwan nan ko kuma yau in ya rasu to wai waye zai zo ya zauna a mahallin mahallinsa kai an fa fara kai ma wani zubin fa masallaci zaka zo masallaci illiman bai nan a rasa wa za a kalla a cikin shige ja sallah mun fara kaiwa wannan lokacin a wasu unguwannin wallahi sai a rasa waye za a duba a ce shi zai ja mutane sallah inda a jihar ne da la'asar ku za a iya shiga amma magariba na yi tun da ba yan take ba ce amma a jihar da la'asar da yan take ce to shi nan za a iya sa mutum ya ce a daidaita sahu a daidaita sahu istaufu istaufu istaufu sabu subu safu safu wai larabci yake wai safu safu amma idan da yamma ne da magariba da isha'i da asuba to wannan ya bayyana shi zai ga mutane ana tura su suna suna suna shi mutum tashin hankali nake ciki so daga yan uwa mu dawo hankalinmu mu fahimci cewa rayuwar mu ba za ta inganta ba sai da karatun addini mu malaman malamanmu da suke karantar da mu mu ba su matsayinsu da Allah madaukakin sarki ya ce mu ba su ba su bane suka ce mu ba su Allah ne ya ce mu ba su manzo Allah sanama ne ya ce mu ba su mu ba su mu zo mu zauna mu rika sauraron karatun da suke mana ba biyan su muke yi ba su suke zuwa su je su sai littafin su su karanta su yi bincike ba albashi suke da shi ba zo su karantar da mu amma suna gayyata mu zo mu zauna karatun nan ba za mu ba mu kakkaɓa littafan mu waɗanda suke da ikon tafiya karatun zaure je su koma su je su buɗe littafi a karantar da su daga bango zuwa bango littafin da kake iya karantawa a karantar da kai shi a yi wannan a inganta makarantun islamiyyu a ba su matsayinsu yara ƙanana a nuna musu karatun addini shine a gaba idan ba su yi shi ba ba su da amfani ba su da amfani la fi wala fil akhirah ba za su amfana ba a duniya ba za su amfana a lahira ba duk matsayin da mutum ya kai ya nuna ma ƴaƴansa cewa karatun addini shine fi komai iyaye su koya ma ƴaƴansu daidai lokacin da za a yi karatu a masallaci ka taho da ƴaƴanka ka zauna tare da su ga ka kana kallon su su ma suna kallon ka da kai ake da su kai ake karatun da su ake karatun wannan ka musu tarbiyya ka koyar da su amma ba ana cewa uzu billahi minash shaitanir rajim za a fara inna alhamdulillah sai ka tashi ka meke to yanzu ne kake koya musu kana nuna musu cewa su ma Allah ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya ji kanmu ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara wannan damuwa da muke ciki ya taimake mu akan haka sannan Allah ya gafarta mun a game da mintocin da na kara in na kara ban da abu kusa da yanzu ya nuna mu an ce sauran minti goma to ban san ko minti nawa na kara ba Allah ya fi kana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah na kuma ya mu dama aiki da abin da muka yi ni tambayin da muke da shi shine game da abin da ya kamata mu fara dasa ma yayan mu na daga ilimi kamar yadda wannan zamani ne canza da duk da malam ya dan tabo ma daga cikin abubuwan da suka kamata wani abu wani ilimi ne kamata mu dasa mu fara dasa ma yara cikin zuciyarsu assalamu alaikum ƙa'ida ta malaman mu ilimin da ya waje ba a fara karantar da yara shine ilimin littafin Allah madaukakin sarki wanda a cikinsa ake fitar da aƙida su su san alƙur'anin sannan kuma su san abin da ya kunsa a gaba gaba cikin abin da alƙur'ani ya kunsa akwai aƙida su dasa musu aƙida ingantacciya malamai suka ce hanyar karantar da aƙida shi kan shi Qur'ani lokacin da ake karantar da mutum shi ko da bai jin fassararsa musamman yaro ku nau'in yin dasa masa aƙida sannan kuma na biyu sai a kaddasa masa aƙidan na aikace ɗauko masail na aƙida waɗanda suke masu sauki ana karantar da shi kamar yadda aka tsara littafan nan na muqarrar tauhid su'alun wa jawabun aka fara da man rabbuka ɗin nan yaron da yake aka fara koya masa wannan ko an masa wani rigakafi da izinin Allah madaukakin sarki zai yi wuya a ce an dasa masa aqida sahihiya sannan kuma ya tafi wani abu ya lalata shi a gaba akwai ra'ayin Ibn al-Arabi al-Maliki shi yana ganin abin da ya fi cancanta a fara karantar da yaro shi na fara karantar da shi iya yare da kuma iya karatu da rubutu sannan sai a zo a haddata masa alkur'ani amma al-imam ibn khaldun ya masa ta'qibi a cikin muqaddima yace al'adun mutane da kuma abin da aka saba da shi a addini bai saba da wannan ba ko bai zo da wannan ba so da abin da ya fi ba a fara karantar da shi ne alqur'ani ya iya karanta shi sannan kuma ya kai matsayin da za a iya fitar masa da wasu sakonni na aƙida sahihiya a ciki sannan a biyanta masa da ibada sannan a ya zama na uku matakin abin da za a karantar da shi shine kuma ya kasance akhla kyawawan ɗabi'u wallahu a'lam alamu dai ban ga wani hannun ba sama

ya fita dai daga muru amma dai zuwa jana'izan mata halas ya halasta mata su halarci sallar jana'iza na na'isha radiyallahu anha lokacin da wani sahabi ya rasu sai ta ce a zuwa aje musu shi a masallaci gawarsa su masa sallah sai wasu suka yi mata inkari sai ta ce ta mutane sun cika mantuwa a nan nan fa sahabiwa ne ya rasu manzalar su sallallahu mai masa sallah to da wannan malamai suka yi istinbatin abu biyu a cikin maganganun na abu na farko shine yana nuna halascin mata su halarci jana'iza ai sallah da su sahun su zai zama a baya sannan na biyu tana nuna ya halatta ai sallah gawa a masallaci wannan abu guda biyu kenan aka fitar a cikin maganganun na Abin abinda aka hana mata su yi shine raka gawa نانا أم عطية الأنصارية رضي الله عنها تشي نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم alaina. mu mata an hana mu maraka gawa mu ɗauki gawa mu tafi har makabarta sai ta ce walam yu'zam alaina amma hanin ma ba an sanya shi ya zama azima ne ba ba ne wanda yake na haramci wasu ko malamai suka fassara walam yu'zam alaina ba a ɗora mana bin jana'iza ya zama azima ba an ba mu sauki in mun ga za mu gumu ne amma dai halartar sallar su zo a yi sallar gawa da su babu laifi yadda maza za su yi addu'a su kabbara su karanta fatiha su ma haka za su sai su zama suhunsu a baya yake kamar yadda yake a kowace sallah wallahu a'lam alhamdulillah Allah ya saka malam kafin gaba shi